Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan ana cin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 20 ga watan Satumba shekarar 2023. To a cikin shirin namun yanzu za ku ji cewa hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ta ɗauki nauyin horar da wasu matasan Najeriya a fannoni daban-daban don inganta rayuwarsu ta yau da kullun. Abubuwan da ya shafi cin zarafin jinsi, abubuwan da ya shafi al'ada wato menstrual hygiene kenan, abubuwan da ya shafi shan miyagun kwayoyi za ka ga matashi ya tashi akwai abubuwan da ke damuwan shi sai ya je kuma ya je faɗa wani halin da ba shi da kyau. Muna kuma tafa da maimancin shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar. Shirin ya karkata ne kan yadda mata mata ke kirkirar sana'o'in da za su dogara da kansu. Har ila yau muna tafa da shirin sharhin jaridun ƙasar Kamaru to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum. A wani al'amari mai nuna alama Amurka na sauraron kasashen kudancin duniya shugaba joe biden ya yi jawabi kan ɗimbin matsaloli da ke damun su duk da cewa ya buƙaci a ba da goyon baya ga ukraine a jawabinsa a gaban babban taron majalisar ɗinkin duniya a jiya talata biden ya ce rasha na ganin duniya za ta gaji har ta bar ita rasha ta musgunawa wa ukraine ba tare da wani sakamako ba amma bari in tambaye ku idan muka yi watsi da ainihin ka'idojin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya don faranta wa azzalumai rai shin akwai wata ƙasa mambar majalisar da za ta iya samun ƙwarin gwiwa cewa tana da tabbacin kariya idan muka bari aka yi gunduwa-gunduwa da ukraine shin akwai ƙasar da ɗuwaicinta zai samu kariya kuwa biden ya yi amfani da yawan jawabin nasa wajen bayyana ci gaban da aka samu a fannin rage talauci a duniya da fannin ilimi da kuma kiwon lafiya yayin da ya amsa cewa akwai buƙatar ƙara ci gaba da kuma sauye-sauye ya jaddada mahimmancin cibiyoyin ƙasa da ƙasa kamar su majalisar ɗinkin duniya tare da yin kira da faɗaɗa tsarin jagoranci da kuma tasirinsa don tankara ƙalubale masu sarƙaƙiya a ƙarni na ashirin da ɗaya hukumar zartarwa ta ƙungiyar tarayyar turai ta faɗa jiya talata cewa an dakatar da bayar da agajin jin kai a somaliya na wani ɗan lokaci bayan wani bincike da malsar ɗinkin duniya ta gudanar ya gano cewa ana yawan sata da kuma amfani da tallafin da ake bayarwa da zimmar dakile yunwa kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito wasu manyan jami'an eu a ranar litinin na cewa hukumar tarayyar turai ta dakatar da ba da tallafi ga hukumar samar da abinci ta duniya wfp da wani ɗan lokaci a somaliya saboda abubuwan da majalisar ɗinkin duniya ta gano a jiya talata mai magana da yawon hukumar tarayyar turai balazis ujbari ya tabbatar da dakatar wannan wucin gadi labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gasar azerbaijan ta kai farmaki kan armenia a yankin nagorno-karabakh da ake takaddama a kai tare da buɗe wuta a wurare da wasu da suka hada da yankuna da farar hula ke zaune jami'an yankin sun ba da rahoton cewa matakin sojan ya yi sanadin mutuwar fararen hula da dama ko kuma jikkata su a yankin wanda galibi 'yan kabila armenia ne amma azerbaijan ke kewaye da ilahirinsu azerbaijan ta kira wannan matakin aikin yaƙi da ta'addanci ma'aikatar tsaronta ta ce an ɗauki matakin ne na jiya talata a matsayin martani kan tayar da nakiya da aka yi har ta kashe sojoji hudu da fararen hula biyu a yankin to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar To a kokarinta na kula da rayuwar matasa a fannin kiwon lafiya da ilimin zamantakewa da kuma dogaro da kai a tsakanin kasashe masu tasowa. Hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ta ɗauki nauyin wani shirin inganta rayuwar matasa 'yan shekaru 15 zuwa 21 musamman ma waɗanda ba sa zuwa makarantun zamani ko na boko. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. Shirin wadda wata kungiya mai lakabin Tens mata haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Kano ke aiwatarwa na samun kuɗaɗen tafikar da shi daga hukumar ta USAID mallakar gwamnatin Amurka da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa. Madam Zainab Munkarim ita ce daraktar da ke kula da aikace-aikacen kungiyar ta Tens mata a jihar Kano ta yi ƙarin bayani dangane da abin da suke muradin cimmawa. lafiyan matasa musamman wayanda suke da aure da wayanda ba su da aure kuma wayanda suke da auren ma muna tunanin za a shigar da maganan tazarar haihuwa da kuma abubuwan da ya shafi cin zarafin jinsi abubuwan da ya shafi al'ada wato menstrual hygiene kenan abubuwan da ya shafi shan miyagun kwayoyi za ka ga matashi ya tashi akwai abubuwan da ke damuwan shi sai ya je kuma ya je fada wani halin da ba shi da kyau yanzu dai shekaru biyu kenan da suka shuɗe shirin ya buɗe zaurukan ba da shawarwari da tarbiyyantar da matasa a ƙananan hukumomin wudil da ungogo a nan jihar kano a matsayin tsarin gwaji kuma ga alama kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu ta wannan fuska. sunana rukayya abdulwahab daga karamar hukumar wajen ina zuwa wannan hope inda ake koya mana abubuwa wanda za su kare mu su kare mu gaskiya ni na taso a gidanmu ana ba wa 'ya'ya maza ilimi banda mata mata sai dai su karatun addini mata ba za su karatun boko ba sai dai yana addini sai dai iya maza amma sakamakon shi wani kungiya nan da ban san komai ba amma sakamakon shi wani kungiya da yaddar Allah na san yanzu abubuwa da yawa a rayuwa na san wace shi na san yanci na sai babbakar daga yi yitso na koyi gujewa abokanan da za su iya sa ka ka fada matsalar shaye-shaye da kuma iya magana a cikin al'umma sannan na koyi yadda idan mutane ka gan su ba hanyar daidai ba za ka iya zuwa ka same su kai musu magana ka fahimtar da su cewa wannan abun ba daidai suke ba su dawo kan hanya sannan idan ka ga mutum yana fiye da tunani yana iya kawo illar shaye-shaye za ka iya jawo shi ya zo ya samu buɗe kwakwalwa Baya ga gwamnatin jihar Kano da hukumominta, shirin natin simata na aiki kafada da kafada da hukumomin gwamnatin tarayya da ma cibiyoyi masu zaman kansu masu alaka da tsarin aikace-aikacen da suke aiwatarwa. Cibiyar horas da matasa sana'o'i ta sani abacha a nan Kano na cikin waɗannan cibiyoyi masu zaman kansu kuma da ya shu'aibu ungogo da ke zaman daraktan hulɗa da jama'a na cibiyar ya fayyace rawar da za su taka domin a cimma nasara. cibiyar matasa saboda ita ce sananniya wajen samar da aikin yi fiye da shekara talatin saboda haka newa ne saboda gogewa da kwarewa da gogewa da kwarewa da ake da shi da daɗewa a cikin harkar samar da aikin yi da samar da yadda za a samar da dogaro da kai ga matasa wannan shine dalilin mu da za mu haɗa kai da su da kuma yadda za mu yi ƙoƙari mu haɗa kai da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha wajen ganin cewar an samar da yanayi yadda wannan shirin idan har USAID ta yi ta gama ya za a iya dorar da shi ya za a gwamnatin Najeriya ta iya dorewa ya za a gwamnatin jiha ta iya dorar da shi. Babban buri da fatan hukumar USAID ta gwamnatin Amurka shine gwamnatoci a Najeriya a matakai daban-daban su rungumi waɗannan manufofi da tsare-tsare domin ci gaba mai dorewa a cikin al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya faɗa jiya talata cewa ya kamata Amurka ta nuna niyya mai kyau tare da azama wajen farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a birnin tahiran a shekarar 2015. yayin da tattaunawar da ba ta kai tsaye ba da aka shafa sama da watanni ana yi tsakanin da daɗaɗɗun abokan gaban ta kasa kaiwa ko ina ta wajen ficewa daga jcpo amurka ta keta yarjejeniyar da kuma ka'idar kyakkyawar manufa ya kamata amurka ta nuna manufa mai kyau da azama a cewar ra'isi a wani jawabi a babban zauren majalisar ɗinkin duniya yayin da yake magana kan yarjejeniyar. a shekarar 2018 ne tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump ya yi watsi da waccan yarjejeniyar yana mai cewa ta yi matukar sauki ga tehran sannan ya maido da takunkuma masu tsauri da amurka ta kakaba wa iran lamarin da ya sa sannan a hankali iran take ta yarjejeniyar takaita mata shirin nukiliya daga ƙarshe Ma'aikatan kamfanonin kera motoci da ke yajin aiki a Amurka na barazanar faɗaɗa yajin aikin su zuwa wasu masana'antu, muddin ba a samu gagarumin ci gaba wajen warware matsalan nan da ranar Juma'a mai zuwa ba. Tun a ranar 14 ga watan Satumba ne dai kungiyar ma'aikatan masu kera motoci ta UAW ta shiga yajin aiki a wani kamfanin har motoci na Ford da ke Michigan. da kamfanin General Motors da ke Missouri da kuma kamfanin Stel, uh, uh, Stellantis a uh, Ohio. Wannan shi ne karo na farko da duk manyan kamfanonin kera motoci uku suka fuskanci yajin aiki lokaci guda. babban abin da ya fi damun masu yajin aikin shi ne yadda kamfanoni ke nuna rashin son raba ribar da aka samu da kuma tsarin albashi da aka tilasta amfani da shi wanda ke biyan sabbin ma'aikata albashin da ya matukar gaza wanda ake biyan da takwarorin aikinsu da suke aiki iri ɗaya da su ma'aikatan suna neman a rage tazara albashin da ke tsakaninsu a kuma ƙara musu albashi. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya. wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka tunanin mutum kamannin sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya komeza wa sai maimacin shirin ciwon mace. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. makalar shirin ciwon ya mace ta karkata kan yadda mata suke kokarin kafa kananan kamfanoni kuma irin kalubalolin da suke fuskanta har ya zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafa wasu matan gwiwa domin su tashi su nemi na kansu kuma mun karbi bakoncin dr husaina yusuf ibrahim mai kamfanin kwashe shara na husna First cleaning services a kano da kuma hajiya amina jummai gimba shugabar da farid center amina jihar naija sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace Na kuma fara da yi wa Dr. Hussaini tambaya a game da yadda ta kafa kamfanin nata. Sai ta ce. Alhamdulillah na fara harkar shara a ɗari tara da casa'in da takwas wa 99. Da alhamdulillah um, akan tsara da na fara tun da mata dai an san da tara sai ina niyya nake son na na harkar gaskiya saboda ina son tara da nake a ta zan yi fara a samun kuɗi bayan aikin da nake yi. lokacin nake bari na kafa kamfanin kwashe tara. To Hajji Amina gare ki. kin kasance mace mai sana'a ko zaki sanar da mai sauraro irin sana'ar da kike yi? tun yanzu ya yi kusan shekara goma sha takwas ina confectionery eh, burodi da eh, su kayan mispai da snacks kuma yanzu kusan shekara uku ke kuma na fata an duk ina takalma takalma na maza da na mata. Ban gane ba da kanki kike yi? Ɗan shagon da a ba da kaina nake ba. Eh to snacks ɗin da initially da kaina nake. Mm-hmm. har na yi training na yi six months training ina da certificate to amma sai eh, na zo na samu wani tallafi haka daga kuma zai yi kyau na bude inda ake takalma mm-hmm. me yasa ina son ga inda zan sa gajiyayyu da mm-hmm. samu aikin hannu su yi sai na bude yin takalma da ya bani sha'awa to zan so in san eh, dalilin da yasa na'am ce eh, na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce mu ma cikin waɗanda na ga suke ta yi wajen Najeriya sai shiga an yi shi an buga mhm. za ka zata daga can kasan waje aka kawo amma kuma nan kuma mhm. zo na ga ashe abin yi ne kuma abin koya ma mutane ne da ne. To wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar takalma. eh to wanda ya ci nauyi shi ne in samu sana'ar da zan koya ma gaciye. Masha Allah. Cikin waɗanda na yi research sai na ga suna iya ɗaukar eh, yin takalma fiye da wa'ansu dai haka mm-hmm. da za a ce za a koya musu don ga kamar yin takalma bangare ne iri-iri mm-hmm. akwai wanda zai yi filin akwai wanda zai yi haɗa takalmi akwai wanda zai yanka fatar akwai mm-hmm. wanda zai yanka sol haka nan dai to daga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayyu ne wayansu kuma kwakwalwansu bai ɗauka a yi abu gaba ɗaya ba wayansu kawai za su iya yanka abu ne kawai da kin aka ce masa <clears throat> an yi masa shimfiɗan wannan yana da tebur ɗin shi wannan yana da tebur ɗin shi sai sake da abin ya shiga eh, kansu mhm. za su ɗauka haka ba wai a yi musu da yawa ba. Sai su samu ƙwarewa a wannan fannin kenan. Sai su samu ƙwarewa a wannan ɗin eh, ko kowa na da nashi eh, tebur ɗin. na dawo gare ki dr husaina kamar wasu irin kalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika kafa kamfanin shara a ni dai da zan ce ba za a rasa ba amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani kalubale sosai na rashin wannan ba domin gaskiya ni ce mace ta farko da na fara harka kwaki shara a kan kuɗi mm-hmm. yadda ake farawa yaya za ka yi mm-hmm. alhamdulillahi dai muka fara a haka mm-hmm. kuma har yanzu muna cikin harkar a daddafe a daddafe aka fara kenan a daddafa a daddafa aka fara lokacin da iya tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma sannan na shiga harkar kwashe shara to daga wannan lokacin zuwa yanzu idan kika yi waiwaye me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara kamar takaitaccen tarihin eh, kamfanin da irin ayyuka da nasarori da kuka cimma to sanda muka fara harkar shara saboda akwai ɗan matsaloli kaɗan na rashin mutane ba su waye a kan karɓar shara ba mhm. sannan kuma akwai tallafi da ake bukata duk da haka da zai hana ka ce don ba a baka ba ba za ka fara harkar shara ba sai na yi tunani nake wato me kwanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje mhm. me zai hana in fara wankewa mata a mutane gidajen so sai na sake faɗaɗa harkar mhm. daga kwashe shara mukan je gida idan gidanka ya datti mu wanke mu gyara mm-hmm. saboda haka um, alhamdulillahi saboda ina ma mutane ina ganin bai kamata dai na faɗin sunayen kamun da dai nake kwanci fara alhamdulillah gaskiya muna wa mutane kuma daga ƙarshe gwamnatin jihar kano ma ta zo ta bamu harkar sharar titi muna wa kano kwa shara akan tituna mhm. wadda yake alhamdulillahi sun ma sun taimaka. hajiya amina kasancewar ke mace ce a arewa kuma kinga eh. kamar sana'a ce ake ake alakanta ta da maza yaya al'amarin ya kasance gare ki da farko da kika yunkurin shiga wannan harkar ta takalma da na fara ina da ɗan bautan kasa da suke zuwa da ɗan tallafa min da inda na buɗe mhm. akwai mata a ciki ma sai na sun nuna. Ai tukunna ba ki gaya mana labarin yadda kika fara ba yanzu kin ce kina da yan bautan kasa da kika fara yaya kin fara da takaitaccen dai tarihin yadda kika fara ta harkar takalmar? Sun tallafi na samu. Da na samu wannan tallafin ga inda na buɗe muke lura da gajiyayyu sai muka zauna muka yi tunanin me za mu iya koya ma gajiyan da za ka ɗauka ta farin inda muka yi ritaki na shi ne sa nake nake ina da wa'in wanda suke taya ni aiki da suke taya ni lura da yan gajiyayin su daga mata a ciki mhm. kuma suna inda ake musu cds su weekly cds su mhm. sukan je eh, eh, fashion design ne kuma wa'yan ga su takalma suka je suna koya mhm. sai na ga kuma su mata ne sai ya bani ta me yasa kuke suka ci aiki suna son su ga inda ake takalma to su suka fara su koya mini wannan tambayar taki ce dr husaina daga wani lokacin da kika kafa kamfanin husna clean ya zuwa wannan lokaci akwai matan da kika karfafa musu gwiwa su ma suka shiga irin wannan harkar? Eh alhamdulillah akwai mata da yawa sukan so su zo su tambaye ni ce suna son su shiga harkar shara. Mhm. Na kan gaya musu ba abu ne mai wahala ba. Da damun harkar nan ta mace. Mhm. Idan kika shiga ciki ba wani abu bane da zai layin ciniki. Mhm. kawai dai ko da kuɗi ko babu kuɗi idan dai kika dage mm-hmm. za ki iya shiga kuma za ki iya samun alheri a ciki. Mm-hmm. To kamar saboda haka na kan gaya musu kawai su zo su shiga ba wani abu ba ne mm-hmm. a hankali za su zo su gane cewa abu ne da suka saba da kuma za su samu alheri ya talace a cikin harkar shara da Daga wannan lokacin da kika fara ya zuwa wannan lokaci ina kuke zubar da sharan da kuke tattarawa daga cikin gari? akwai yarjejeniya ne da kuka cimma da gwamnati sun ba ku gurin da za ku rika zubar da shara ko kuma yaya ake yi da sharar idan aka kwashe. Na farko akwai hukumar da take muke aiki da ita da ta bamu wajen da za mu rinka zuba shara idan mun kwashe shara. Mm-hmm. So mukan kai wajen idan muka kwashe shara gida za mu je mu ɗauka mu je mu ba a da same time mukan ɗauki abubuwan da muke ganin suna da amfani sai mu sarrafa shi masu sauraro shirin ciwon ya mace ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka gashi dr husaina ta koro bayani sai dai kuma lokaci ba zai bar mu ci gaba ba a yau amma zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da kuma bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ne aisha mu'azu nake cewa wani lafiya yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar kamaru zan fara shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar afrik media da farkon shafin ta ta yaba wa ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musa joseph beti somo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan boko haram a jihar arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yaba wa dakarun tsaron kasar jahuriya kamaru wajen daji cewa da suka yi domin mulkushe hare-haren 'yan ta'adda na boko haram wanda suka samo asali ne daga kasar ta tarayyar najeriya jaridar da lumisaje kuma ta wallafa cewar 'yan asalin arewacin kasar jamhuriyar kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban kasar jamhuriyar kamaru wadda ake kira frank biya sun ce sukan a ta ɓangaren su shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta ce kotun ts ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar kamar duwara musa prince tony tony a yayin da ake binciken sa kan almudana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar ekahusante an da ita kuma ta yi bayani bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta malula malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar kamaru ta ce kuma tana kokari matuƙa gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da kauye an cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasa ta jamhuriyar kamaru jaridar karara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin dinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru arba'in a kan karagan gadon mulkin kasar jamhuriyar kamaru lugadiyan guardian post kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai ba bata kare ba a bangaren yan awalen kasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka masu su ɗauke da makamai suke ci gaba da kai har haransu su kan al'ummar da ba su je ba su gani ba a bangaren na 'yan awaran za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar the news an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke dauki ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga da al'umman wannan bangaren wadda yanzu haka ba sa gudanar da kasuwanninsu waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. A wani al'amari mai nuna alama Amurka na sauraron kasashen kudancin duniya, shugaba Joe Biden ya yi jawabi kan ɗimbin matsalolin da ke damun su duk da cewa ya buƙaci a bada goyon baya ga Ukraine a jawabinsa a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya talata. Hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar Turai ta faɗa jiya talata cewa an dakatar da bayar da agajin jin kai a Somalia na wani ɗan lokaci. bayan wani bincike da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar ya gano cewa ana yawan sata da kuma amfani da tallafin da ake bayarwa da zumar dakile yunwa kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito wasu manyan jami'an eu a ranar litinin na cewa hukumar tarayyar turai ta dakatar da ba da tallafi ga hukumar samar da abinci ta duniya wfp na wani ɗan lokaci a somaliya saboda abubuwa da majalisar ɗinkin duniya ta gano ƙasar azerbaijan ta kai farmaki kan armenia a yankin nagorno-karabakh da ake takaddama a kai tare da buɗe wuta a wurare da suka hada da yankuna da fararen hula ke zaune jami'an yankin sun ba da rahoton cewa matakin sojan ya yi sanadin mutuwar fararen hula da dama ko kuma jikata su a yankin wanda galibi 'yan kabila armenia ne amma azerbaijan ke kewaye da ilahirinsu shugaban ƙasar iran ibrahim raisi ya faɗa jiya talata cewa ya kamata amurka ta nuna niyya mai kyau tare da azama wajen farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a birnin tehran a shekarar 2015 yayin da tattaunawar da ba ta kai tsaye ba da aka shafa watanni ana yi tsakanin daɗaɗɗun abokanan gaba ta kasa kaiwa ko ina masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can rana idan allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. watan da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 3 kenan agogon ghana za a ji mu da wani sabon shirin in allah yadda kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook x ko twitter da instagram da ma youtube domin samun labarai da dumudumin su. yanzu kan a madadin muhafiz da hafiz baballe da ya tani gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injinan mu jona cummins ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi wato shirin namu na rana idan allah ya kai mu salamu alaikum